biyo ba rahotannin cewa jami'ar apc a jihar adamawa na ma shirin ladabtar da matan shugaban kasa aisha buhari bisa hirar da aka yi da ta cikin kwanakin nan jami'ar a karon farko ta kuwa musanta wannan batu inda ma jami'ar ta apc ta ce tana goyon bayan matan shugaban kasan jami'ar apc ta bakin sakataren tsare-tsaren ta na jihar adamawa amal lawal ta ce daman ba tun yau bane ma suka nemi da su an kada shugaban kasa kan irin matsalolin da matan shugaban kasan ta zayyana ya kamata ne a zauna a tsakanin miji da mata ba a shiga a watakila ba a bata dama ta ma mijinta wannan bayanin ba shi sa ga ya kamata ta ga ta gaya duniya abin da take ciki kuma ba mamaki su ma suna zarganta akan tana cikin wanda take hana ruwa gudu so kaga yanzu abin da ta ta wanke kanta kuma gaskiya ta faɗi gaskiya don haka ya kamata a gyara to ina rahoton da ke kan cewa tuni ma jam'iyyar ku ta apc a nan jihar amma kuna ɗaura ɗamarar kan cewa za ku ladabta da ita a mu ba ladabta akan me za mu ladabta da ta faɗi gaskiya amma muna bayanta ɗari bisa ɗari to haka magana Allah da dama bai taso ba kuma karka manta ita a memba ce na jam'iyya kamar yadda kowa yake tana da karkari memba na jam'iyya kuma ta yi gwagwarmawa ganin cewa ta fito ta tabbatar cewa ta nema apc kuriya don haka mu a gudunmawa da ta bayar zaɓe da ta wuce muna neman gudunmawa ta yanzu abin da ta faɗan ta taimaki jam'iyya ne don haka duk mai hankali ya sa magana ta ta taimaka wa jam'iyya ne saboda akwai 'yan jam'iyyar suke gunagunin ba a gunagunin ne ana yi ai amma duk mutumin da zai gaya ma gaskiya abin da ke faruwa ba masoyinka bane ita ta faɗi gaskiya saboda tana ƙaunar mijinta don haka mun muna bayan abin da ta yi mun tabbata tana ƙaunar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mu muna goyon bayan shi kawo yanzu wannan batutu ne ma ya raba kawunan yan siyasar jihar Adama inda matan shugaban ƙasar ta fito inda yayan jam'iyyar PDP da ke adawa ke murna Honorable Abdullahi Firembe tsawon kwamishinan yada labarai ne a jihar adamawan wanda kuma ma shine sakataren tsare-tsare na jam'iyyar adawa ta pdp ya ce ai abin da suke faɗa ne ke faruwa abin da muke faɗa ne ya fito fili ai mun jima muna faɗa tun da muna gaya wa al'umman najeriya cewa idan za a yi soyayya kar a yi makauniyar soyayya kuma kullum mu mun sha faɗa mu ma a jam'iyyar pdp ba inda muka cewa buhari ba mutumin kirki ba ne amma waɗanda suke kewaye da shugaba buhari kullum mun sha faɗa mun jima muna faɗa kuma 'yan jam'iyyar apc su ma kansu sun fito sun faɗa cewa akwai wanda suke kewaye da shugaba ba mutanen kirki ba ne kuma gashi nan yanzu abun ya soma tsiro idan ba a yi kokari kuma an wannan tsiro din an yanke kansa ba to ina gaya maka ba za a haifar da mai ido wa ƙasar nan ba. To kome 'yan Buhari ya sak na tsohuwar jam'iyyar CPC ke cewa ne a yanzu Alhaji Ilyasu Gamawa da ke cikin 'yan gani kashe ne Buhari ya koma bai na ra'ayinsu ne kamar haka. Ka san shi mulki wani abu ne kana kake hangensa a nesa kuma maganar da Aisha Buhari ta faɗa wannan ya zama wajibi ne akan ta ta faɗa. dan ba ta faɗa ba Allah zai tambaye ta ranar gobe kiyama tunda ba ta faɗa mijinta gaskiya ba ku yan Buhari sak yan Buhariya kuna goyon ba muna goyon bayan ta kuma duk wani dan Najeriya mai kishin Najeriya mai kuma kishin demokuraɗiyya dole ne zai goyi bayan ta an kaga mutum ba goyon bayan ta to wannan mutumin ba abokin tafiya bane ko makin Najeriya ne ba masoyin yan Najeriya bane ba ko masoyin demokuraɗiyya bane Alhaji Ilyasu Gama kenan ɗaya daga cikin gani kashenin Buhari a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya